Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yau kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. kamar yadda dauka san shirin wajen leka masana'antar fina-finai a ciki da wajen najeriya domin kawo muku labaran abubuwan da ke wakana to yau ma dai haka lamarin zai kasance domin kuwa a najeriya mun leka kannywood inda muka yi hira da dan london mai wasan barkwanci a yanar gizo wato youtube mu kuma ɗauko muryar Tijjani Asase da ake raɗe raɗin an sace ko ya mutu. Haka kuma mun leƙa Nollywood Yoruba da English da kuma Bollywood ta ƙasar India. Amma kafin ku ji me muka ɗauko muku ga dai ɗan London da labarin yadda ya fara wannan barkwanci a YouTube da wayoyin salula. To madalla. Farko dai mutane ne in abu sai a ringa cewa kai za ka yi kyau da irin wasan barkwanci irin comedy haka in abu haka. To da haka da haka ina tunanin kamar tun ina ss2 ina ss2 muna zaune da abokanai na sai muka ba da wani labari suka ce to ai wannan labarin kamata ya yi mu yi shi irin skit comedy yanda ake yi yanda ake na comedy dan short lokacin instagram ana sa video 15 seconds to sai muka yi shi na dan 15 seconds shi kadai muna yi kawai mutane muka ga ana ta sharing ana ta son bidiyon mutane sun so bidiyon sosai to daga haka haka har na zo na ci gaba da yi na yi su da dama gaskiya kenan kamar yadda wasu da dama ke nuna sha'awa ce ta kai su wannan fage na fim ko komedi ta muna iya cewa da shawarar abokai ka fara eh to kusan haka to tunda na fara sai sha'awan ya shigo kuma na ji ina son abin tunda shi dama da ka fara mutane sun fara cewa abin ka yayi kaza kaza to za ka fara to kawai sai na fara abin na shi ma sha'awan ya shige ni na ji ina son abin kawai tunda na lura duk arewa na ba masu yin irin shi da salon da muka ɗauko in kika duba a can kudu za ki ga suna bayani da waƙoƙin hausawa cikin komedi eh. to shi ne mu muka ɗauku salon da in abubuwa na faruwa za ki ga duk abin da suke yi a komedi kenan nan kuma arewa za ki duba duk ba masu yin irin shi wani a ɗauko waka a haɗa labari da shi da a kudin cika lura za ki ga su kenny black da su waye duk za su ringa yi to shine na to me yasa mu a arewa ba za mu iya yi da mawakan arewa da waƙoƙin mawakan mu ba tunda muna da mawaka da yawa kuma wakokin suna ba da waƙoƙin da ake so shi yasa muke ɗauko waƙoƙin su ma muna amfani da shi ko kuma mu ɗauko labarin abin da ke faruwa sai mu yi shi dan yanda zamu nishadantar da mutane da abin da ke faruwa haka na kamar yanzu kun samu ci gaba sosai a wasan ku da na kamar lokaci guda sai kai dan london da kake kaduna ga isa fresh a nan zaria sai kuma sadiya haruna da ke lagos kuma ga cizo ma da ke wani kasa daban sai ga kun hada abin a lokaci guda shin ya kake hada waɗannan abubuwa eh to bako abin da ake amfani da shi shine social media eh. idan suka dauki nasu kowa zai ɗauki nashi part part ne idan aka suka ɗauki nasu part part sai a turo to idan aka turo gun editing da za a haɗa shi wasu ma suna tambaya na wayya aka cizo yana germany ne ina nigeria na je germany ne na ce ina nan nigeria hada wanda yake jamus ba eh to cizo gaskiya yana daya daga cikin stars ɗin da muke da su a arewa inda duka stars din arewa ka suke da sans daga wasu da an ci gaba a arewa tintin yana ɗaya daga cikin mutane yana ji cizo shine na biyu da yake so na yake so ya ga kai ba ma ni kaɗai ba duk wani karamin entertainer of coming entertainer haka ya ɗaga shi na bi shi ne ta social media na daɗe yana bin shi muna chatting haka to sai na kwanaki na ce mai ina so mu wani video haka na whatsapp status sai na tura mai abin da zai faɗa sai ya tura mu to muna yin wannan cizo ya ce kai to gaskiya inda haka labaran ka suke za mu ci gaba da yi to shikenan muka ci gaba sai mu haɗa labari wani zan hada ya gyara saboda ya fi ni dadewa abin in na hada sai ya gyara mun idan ya dauka sai ya turo mun wasu zamu sa su isa fresh da su sadiya har na yanda je labarin ya bada mutane nawa zai dauka to duk yanayin mutanen da yake so inda mace sai ya tura musu matan sai sai mu haɗa mu editing din shi so da dama za ka ji an samu matsala da iyaye idan yaro ko yarinya suka nuna suna son harkar fim to ko kai ma ka tsinci kanka irin wannan matsayin eh na samu matsala matsaloli ma sosai eh, to matsalan da na samu farko da na fara ba wanda ya ce mun ko me mun magana so sai a uh, the first time da aka gani a DITV lokacin wani channel na Kaduna ina interview kowa sai zo yana mun magana kaza kaza ka san a arewacin Najeriya arewa duk wanda zai fara haka entertainment to abin da aka dauka kawai ya shiga iskanci ne to ba su gane abin da nake yi ba ba wanda ya gane abin da nake yi ba za su gane aikin da nake yi ba sai randa wata sista na tana biki sai da ita ita ta san me nake yi sai ta ce ya kamata mu zo da ni da abokanai na mu zo mu mata performing to muna zuwa sai muka yi performing a bikin kowa ya ga yana ta dariya yana nishaɗi suna ta dariya da abin da muka yanda muka yi performing a wajen bikin tunda duk wajen bikin duk dangi ne to daga wajen suka gane saboda shi harkar nan kowa yana ganin kowa yanda mutane suke kallo kowa dan iska ne abin da suke kallo kenan kuma ba haka yake ba sai yanda ka fara abin sai ka shiga ka ga wanda suke cikin harkar sannan zaka gane to ya kake samun kuɗin shiga tunda dai kaga ba kamar fim bane da za a kira a ce ka zo ka yi a biya ka Eh, yawancin kuɗin mu muna samun kuɗi ta wajen talla ne advertisement da muke ma mutane muna samu wasu kuma ba advertisement ba za su kira mu ce da Allah a musu bidiyo akan kaza to idan muka yi bidiyon za a tura mana kuɗin to idan aka tura kowa sai a tura mai share din shi ta banki eh. kenan a cikin ku akwai treasurer eh. akwai accountant haka ne eh haka ne akwai wasu bidiyon da za ku saki a sai kuma ku ce a je youtube din ku a karasa kallo to ni idan na je na san data na ne zai kare to kai da aka kalla me riban ka a ciki eh to comedians ana samun kuɗi da shi akwai youtube monetization to akwai wanda in ka gama abun sun yadda da kai sun yi accepting to in aka kalla ka samu subscribers di subscribers da viewers sun ana samun kuɗi da shi wayanda suka kalla kai duk wanda ya kalla za ka samu kuɗi da shi farin kara duniya farin kara ya lohu da ke muku sallama yanzu haka a Kannywood labarin mutuwar jarumai na karya ko wani mugun labari da ba shi da tushe ya zama ruwan dare domin ba da daɗewa ba cikin watannin da za a iya cewa suna bin juna muka samu labarin mutuwar Shu'aibu Lawal kumurci alhalin ba gaskiya ba ne sai kuma labarin mutuwar Rabiu Rikadawa wanda tuni har an wallafa kabarinsa ana turawa a wayoyi sai kuma yanzu ga tijjani abdullahi asase da aka fi sani da damisa kusan gami wanda labarin ya kasu iri daban-daban kuma shi ma kamar shauran hankalin masoyansa ya tashi matuƙa tare da son jin halin da yake ciki ga kuma abin da ya shaida mu hakikanin gaskiya da misalin karfe bakwai um, rarara ya kira na waya ke bai san ban san me ke faruwa ba ai an bi social media an ce na mutu ha to kuma na bibi na bincika sai na shiga sai na gana ya yada propaganda akan wai wai yaro na ya rasu duk sai abin ya dami kafin ka ce mina kiran waya ta ko ina ɗanka ya mutu an yi kidnapping ɗinka an yi maka an kama ka an yi waye waye waye waye wani abubuwa sun taya min da hankali sosai nan da nan da yake ina garin kaduna na zo kallon wasan kano filas nan da nan sai na kira mahaifiyata sai na ce to za ki ji ana cewa wai na mutu ko wani ko wani abu sai na kira matata haka na gaya mata na ce to ka ku daga hankalinku wannan abin ya faru da rikadawa ya faru da sha'ibu lon kumurci to dan ya faru da ni ma ba abin mamaki bane to amma dai sai dai a ta addu'a a taya addu'a saboda yanayin rayuwa to a matsayin ka na wanda yake da wani babban matsayi a wannan masana'anta wani kokarin kuke yi ganin cewa kun dakile masu kawo irin waɗannan labarai na ƙarya da ba shi da tushe a matsayina na kamar da kika ce eh, organizing secretary a kungiyar na arewacin nigeria wato babban abin da yake damun masana'antar wayannan abubuwan na social media suna damu kuma an taɓa sa kwamiti da aka kafa akan irin wayannan abubuwan da suke faruwa wanda hamsu yantama ya jagoranci kwamitin to babban abin da eh, ke damun mutane akwai wasu mutane da suka dinga bude kaniwood kaza kaniwood kaza kaniwood kaza wanda daga lokacin suka dinga yada propaganda ko cin zarafin wasu mutane kuma daga lokacin suka fara yin bangaranci bangarancin da suka fara yi idan har wani daga cikin manyan jarumanmu kana da alaka da shi zai dinga taimaka ka da data da abubuwa da waye to sai ka koma kana yada propaganda a kansa duk abin da zaka faɗa a kansa alkhairi ne daga lokacin da yan bangaren wasu kuma suka ga wancan matsalan da ake yi akan wancan akaniyu da din tana cin zarafin wani ne to su ma sai su bude sai ki kirkiri wani kaniyu kaza shi ma sai ci gaba da um, yakar wa'ancan mutane sai zamanto gaba daya ita masana'antar ba ta da wani account guda ɗaya wanda zai iya isar da sakonta ta wanda mutane suka ga sakon daga guri kaza to sun tabbatar da cewar sakon su ne to ba su da wannan abun kuma wannan abun ya jawo asalin rashin haɗin kai na masana'antar kuma da bangaranci to shine babban matsala to idan akwai standard shugabanci da haɗin kai wanda idan mai faɗa aji ya ce ka za a yi shi kenan an gama idan yanzu mai faɗa aji ya ce ya ruguje duk wata kaniwood kaza kaniwood kaza tun daga instagram facebook twitter haga ya ce an ruguje kuma ta zamanto ta ruguju sai aka bude wani amma shi wannan zai dinga amfani ne da su iya wa'annan wa'anda suke da alaka da masana'antar da sanin su da wannan su kamar misali wani program da ake yi a na mm, dandalin taurari wanda baharu yake yi baka isa ka faɗi ƙarya a wannan program ɗin ba baka isa ka faɗi abin da ba zai faru ba saboda me saboda masana'antar ta san da shi kuma zaman ta yake yi kuma daga masana'antar aka ɗauko jagoran da zai kula da shirin dan haka ba zai faɗan wani abu ba tare da an tabbatar da shi ba to wannan idan da akwai standard shugabanci tsayayye wanda zai faɗa a ji babu wannan bangarancin dan yi dan bangaren wani ne dan bangaren wani ne to shine za a iya maganin irin wayannan matsalolin to dan haka tunda ba mu da account guda daya kowanne mutum zai je ya faɗa abin da ya ga dama a kanmu kuma babu yadda za ka yi da shi inda da hukuma suna iya magantawa to da shi kenan sai a ce in mutum ya faɗa za a danne account ɗinsa ko a rufe ko kuma yi wani abu Shin ya kaji a lokacin da waɗannan munanan labarin ya riske ka? watakila ma daga baya bincikenka ya gano maka inda labarin ya fara fitowa. Hakikanin gaskiya babu wani mutum da zai ji ya wayi gari ana cewa ya mutu hankalin sai kwanta hankalin ka ba zai taɓa kwanciya ba kuma daga lokacin da hakan ta faru da aka fara kirana a waya musamman ma mutanen da suke masana'anta um, hankalinsu a tashi wayanda suke zaka ga sun damu da kai suna ɗaunan ka wayansu kowa zaka ga bur ana ta kiran wayanka to daga lokacin zaka ga hankalinka ya daɗa tashi a kai zaka ji wanda ya maka wannan abin gaskiya bai kyauta maka ba daga lokacin zaka ji wani irin bacin yaranka to amma babban abin da yake faruwa yanzu a social media ni ban san yaya zan kira shi ba babban abin takaici a social media musamman ma facebook yanzu yanzu za a ga fim me za a yi sai za a ce wai alinubu ya kashe wani sai wani ya je ya rubuta sai barin ma dauki hoto kama abin da ya faru da rikada suna aiki ne aka yi accident a aikin fim da aka dauki hoton aka ce ya mutu wani kuma haka kawai daɗi ya masa yawa ya ɗauko hoton wani mutum kawai ya ɗauko hoton kwamiti ya ce ya mutu to irin wani mutane ne rashin aikin yi ne ke damun su mutum bai da wani abu da zai yi kuma account ko kuma ya samu followers ko yi wani abu kawai sai ya ɗauki abin kawai sai ya mai da shi ishu kawai ya rubuta karya ya rubuta manza to da a ce akwai doka ita kanta gwamnati tana daukar mataki akan irin wannan abin da zai fito eh, daga account din mutane to da ba za a ci gaba da yin irin wannan abubuwan ba ko ka ga ɗauki hoton wani shugaba ko babba an muzanta shi ko babban malami an hada shi da wata 'yar shakiya haka to duk irin wannan abubuwan ya kamata idan da akwai wani hukunci da hukuma za su yi duk lokacin da tunda mutum account ne za a bibiya account nan a samu yadda wannan mutumin yana abu to duk za a samu saukin wayannan abubuwan da suke faru rayuwa kenan rayuwa bayan mutuwa mai nisa in kayi ka dawo in kwana bai kare ba rayuwa kenan rayuwa bayan mutuwa mai bai kare ba rayuwar duniya wani ya sani wannan na nema to Allah ya kyauta A Nollywood Roba da ke kudancin Najeriya kuwa kulle a Falayon ya kasance babban jarumi kuma produsa kuma ɗaya daga cikin jaruman da suka gaji sana'ar fim daga iyayensu suka kuma samu ɗaukaka sosai sai dai kuma tuni 'yan kallo suka fara neman sanin dalilin da ya sa baya sa 'yan uwansa a cikin fina-finansa ganin yadda finafinansa ke samun ɗaukaka idan sun fito sai ya ce bá gbé rẹ̀ sí ibẹ̀ ni ó bà rẹ̀ mi ò dẹ̀ kí n sọ pé torí èèyàn jẹ́ ẹbí mi tí nǹkan ò bá tọ́ sí àwọn èèyàn á tún bú wa pé bọ́ ẹni yìí ò lè ṣe kínní yìí kí lè tó fọ̀ fọ̀ọ̀sẹ̀ mọ́ mi ò ní ṣe nítorí pé tó bá máa di ẹ̀yìn wọn ní. yi duk yadda mutum ya ɗauki kansa to haka zai kasance kuma ni ba zan ce dan mutum yana dan uwana sai kuma ɗauke shi in kai shi inda bai dace da shi ba ai sai mutane 'yan kallo su zage mu shine za ku ji ana cewa wannan daraktan bai iya aiki ba in suka gana ɗauki ɗan uwana sa shi a wani shirin da bai dace da shi ba domin labari shi yake kiran mutum a fim ba wai a ɗauki kowane jarumi a saka ba kuma ma me yasa mutane ba su tambayi dalilin da ya sa ba sa gani na a fina-finan 'yan uwana ba sai ni ake tambaya alhalin komai kusan tare muke yi domin ko a shirin fim ɗina na ƙarshen nan tare muka je paris da moji ƙanwata don gudanar da shirin amma ba ta cikin jarumai amma ga wani satan amsa masu zargin bana sa 'yan uwana fina-finai su je su duba duk wani fim nawa su ga rawar da jaruman suka taka sai su dawo su gaya min inda ya dace da wani ko wata a cikin 'yan uwana ma'ana ku ce ai za su iya yin rol ko sen kaza me yasa ba sa su ba saboda haka fim labari ne yake kiran mutum ba wai son zuciya zambi ba Labarin rikicin auren jarumi kulle a Falayon ya daɗe yana yawo a jaridu da yanar gizo akan ciwon baya son matarsa amma ta ci gaba da zama da shi sai yanzu da suka rabu gaba ɗaya ta mai da martani cewan ɗaya daga cikin dalilan da yasa take zaune da shi tuntuni duk da ta san baya son ta bai wuce kar ya batar da 'ya'yanta ba domin ba shi da addini shi kuma bai yi ƙasa a gwiwa wajen ba da amsa ba inda ya ce. mi ò sì ṣe ẹ̀sìn àbáláyé àmọ́ mo gbàgbọ́ nínú ọlọ́run àrùn ìdí ni pé èmi ò fẹ́ kankan ní èrò pé. tabbas bana zuwa coci kuma bana zuwa masallaci haka zalika bana addinin gargajiya sai dai na yarda da allah domin ban tsammanin akwai abin da ba ni da shi ko kuma na nema na rasa a duniya yanzu ku duba ku ga daga fara aikin nan na wasan kwaikwayo na kai shekara sama da ashirin ina yi to da a ce ina zuwa ɗaya daga cikin wuraren ibadan nan ko kuma wani na gefe yana min addu'a to da yanzu an ce ai a dalilin addini na kaza ne sa na samu wannan ɗaukakan amma kun dai gani aiki nake yi tukuru kuma ina ganin ci gaban haka saboda haka aikin da iyayenmu suka yi suka bar mana ne sirrin ci gabana da kuma yadda na ɗauki abin da muhimmanci shine ya kawo ɗaukaka. nǹkan tí a bá ń lẹ̀ tí àwọn bàbá wa ṣe sílẹ̀. kò máa ṣe ń tọdún tó kájíjọ máa rí ṣe kò máa ṣe ń tọdún tó kájíjọ máa rí ṣe kíwọ́ la kémi la kájọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ òkun lápapọ̀ kájọ jẹ́ gbàgbọ́n. A Bollywood ta kasar India kuwa idan mai sauraro bai manta ba a baya can mun kawo muku labarin yadda aka rantsar da shahararriyar jaruma kuma produsa Hema Mali da dan mijinta Sony Diol a matsayin 'yan majalisu a kasar. A ci gaba da bayyana ayyukan ci gaban da za ta kawo ne ta gabatar da share muhalli na tsaftace guri har mijinta wanda ya kasance babban jarumi kuma produsa sannan kuma dan siyasa wato Dramendra ya faɗa cikin barkwanci cewa matar da bata iya sharan gidanta ba za za ta iya share gari kuma hakan ya janyo cece kuce da bacin rai daga masoyanta har ma aka rika mata tambayoyin yadda suka haɗu da yadda suka haɗu da labarin soyayyarsu duk da Dramendra ya ba masoyanta haƙuri ta ba da amsa kamar haka जब मैं पहली बार मिली थी तो ये तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इनके साथ ही मेरे जीवन साथी बनने वाला है ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था ये तो बाद में कुछ सालों के बाद आ, हो गया है Tabbas duk abubuwan da ake faɗi ya faru sai dai a lokacin ban taɓa tunanin zai zama mijin aurena ba kuma gaskiya kam akwai tsoro a lokacin da muka fara haɗuwa da shi kuma mahaifina ya yi fushi a lokacin saboda Dramendra na da mata kuma ai ba kowane iyaye ne za su yadda yarsu ta auri mai mata ba musamman mabiya addinin Hindu da hakan ya haramta a gare su kuma ga masu neman sanin dalilin da ya sa mahaifina ke bina wajen shutin don kare ni daga soyayyar Dramendra ina ganin ba wani abu abin laifi ba ne ga uban da yake tsananin son yarsa idan har ya yi hakan kuma ya sa ido don tsaro haka kuma masu son sanin ko da gaske ne yana zuwa a buge ko a cikin maye don kawai ya gani shi ma ba abin mamaki ba ne don a lokacin yana cikin tsananin soyayya don haka ko a yanzu da ake ganin kyauta ba duk cikin so da ƙauna ne saboda haka ni ma ina ba da haƙuri. Baki मेला मेले में लड़की लड़की madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu. Mu sashen Hausa na Radio France International da Bashir Ibrahim Idris tare da Azima Aminu da suka taimaka wa shirin ya zo muku. Ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.